أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في قلبي صاحب الأسر والزمان أرواحنا له الفداء To za mu تا 43 سورة البقرة ألم تر إلى الذين خرجوا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون baka gani ba ma'ana gaya mini wannan wannan siga ne na bada labari a nau'in hikima ma'anan baka gani ba ma'ana ana gaya maka ne abin lura ne labari na mahidabin alkur'ani ya zuwa ga annabi ne amma lokaci ana nufin masu hankali baka ga ni ba dangane da waɗanda suka fito daga gidajensu alhali su dubbai ne don tsoron mutuwa sai allah ya ce musu ku mutu sannan ya raya su wannan labari ne allah ke bayarwa dangane da waɗansu mutane da aka ce dubbai ne suka bar gidajensu don gudun mutuwa sai aka matar da su sannan sai aka raya su sai aka ce baka gani ba ma'ana eh, ɗauki darasi dangane da abin da ya faru da su an ce wasu mutane ne da annoba ta auka musu sai suka fita don guje ma annoba ɗin sannan a hanya sai kuma da suka yi da zango duk sai aka ɗauki ransu gaba ɗayansu abinda suka guje ma ya same su to sannan bayan wani lokaci ba nan take ba da lokaci mai tsawo har ma sun rududduge sai kuma allah ya tashe su dare rai suka rayu suka ci suka sha bayan tazaran shekaru wanda yake kaga allah ta'ala ya gwada masu cewa mutuwa da rayuwa duk na hannunsa ne in ya so ɗaukar ran mutum a kowane irin hali sai ɗauki ransa sannan kuma shi ke rayawa bayan mutuwa shi ya ga daman su bayan kasusuwansu sun rududduge kuma ya tashe su a wani lokaci to darasin da ke ciki ake aka ja hankalin mu gare shi amma mutum yana bukatar ya san labarin koda a takaice don ya gane darasi din nan a cikin cikin kafi mutum ya duba kafi juz'i na takwas shafi 198 kafi ko kuma ya duba burhan shafi 514 duka akwai a wani shi, burhan ya dauko daga kafi din ne da isnadinsa daga wani mai suna amr bin yazid da kuma waɗansu ma masu rawaye banda amr bin yazid da wasu ma daban-daban duk sun rawaito daga abi abdullahi alaihi salam waɗansu kuma sun rawaito daga abi ja'farin alaihi salam dangane da faɗin allah ta'ala ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم يتشي وأن وسمتان ونقريني تكم garuruwan sham wani birni cikin biranen sham kuma sun kasance adadinsu gida ba ce adadin gida dubu saba'in kwan su saba'in alfabait bayan nufin saba'in ayar insani ko rajulun ba wato kenan a ce gida dubu saba'in kasan gida akwai iyalai a kowane gida su gida dubu saba'in ne ana cewa a luga uluf in ka ji uluf to da yawan gaske ne amma in ka ji alaf da larabci to gomomin dubbai ne ake ce masu alaf gomo abinan kamar ko kamar dubu bakwai dubu tara sai a ce masu sitata alaf masala amma ka ji uluf to da yawan gaske wannan an ce su gida dubu saba'in ne to gida dubu saba'in kowane gida mutum nawa ne a gida kaga idan ka ce kila a ce ainihin matsakaicin adadin yawan gidaje kila goma ko fiye a lokacinsu tun da ma zamani da akari da zamaninsu ba zamanin mu ba yanzu a wancan zamanin nasu gida dai kasance yana da yawa fiye da yanzu to ya zama ainihin to su duk gidaje dubu saba'in ne suka fitar daga garin alhali da'un ya auka cikin garin yana da'un yana yawan auka masu wannan ba ina karanto muku da larabcin ne amma ba ina karanta larabcin ba mutum ya duba zai ga daga kar daga lokaci zuwa lokaci da'un kan auka masu da'un shine da hausa ake ce ma annoba akwai bambanci tsakanin annoba da annoba da eh to annoba kenan ko ina irin irin abin da ake cewa epidemic da ingilishi ciwo ya bayyana wani ciwo a ita mutuwa to ba shine gaskiya gaskiya ya bambanta da da'un da'un ya bambanta da'un ba shine kamar a ce akwai wani ciwo a gari kamar kwalara ana ta mutuwa ba shine ne da'un ko a ce ainihin ciwon kanjamau ya bayyana a gari mutane na ta mutuwa ko sankarau ko abin da ya kamata ka duk ba ne da'un ba da'un musiba ce Allah kan jefa a gari ya zama kawai sai a ta mutuwa to eh, ainihin daga wannan hukumci ne ma mutane daga wannan mutane suka samu hukumcin cewa ainihin ana a gari ba a fita kuma ba a shiga ba ko ba zai shiga ba wani dan gari kuma ba zai fita ba sai dai a ta addu'a har ma akan je a fita wajen gari a yi addu'a shigen irin da yadda ake addu'an roƙon ruwa cewa Allah ya sauke nasiba. da to wannan an ce daga lokaci zuwa lokaci ɗa'un kan auka mu garin to sai suka zamo idan suka ga alamomin ɗa'un masu wadata daga cikinsu da masu ƙarfi daga cikinsu sai su fita garin sai fakirai da raunana su zauna tun da ba inda su iya zuwa sai mutuwan ya fi yawa a tsakanin waɗanda suka zauna ya karanta a waɗanda suka fita to sai wayanda suka fita su ce kaga da mun zauna a gari kaga da mutuwa ya yawaita cikin su kuma inda suka zauna mutuwan yawa a cikin su ce kaga da mun fita ko kuma da mutuwa ya karanci a cikin to ra'ayinsu sai ya haɗu akan gaba ɗayansu in aka sake da'un duk su bar gari ne to yayin da suka ga alaman da'un ɗin dai su suka fice daga garin gaba ɗayansu suka guje ma ɗa'un ɗin domin guje ma mutuwa sai suka yi tafiya masha Allah a ƙasa suna ta tafiya su kan hasu yada da zangonan su tashi na har suka zo wani tsohon gari wani tsohon birni kango ba mutane a ciki su ma ɗa'un ne ya gama da su mutanen wannan gara sai suka sauka a nan yayin da suka soke eh, kayansu suka zazzauna suka natsu yan sun bar garin da'un sai allah ta'ala ya ce musu mutu jami'a ku mutu gaba ɗayan sai suka mutu a nan take har suka zama kasusuwa ana iya ganin kasusuwa din kamar ya ce wasaru ramiman yalu an ce ya zuhu yana kashi na bayyana ba ba ba ji ba fata wato su an ɗauki dogon zamani duk sun da ba wanda zai bi zina wani duk gaba ɗaya suka mutu saboda ka ba batun jana'iza aka su a wurga gurga su nan gawo ki ko ta ko ina har suka rurrufe suka zuganye duk ya zama kashi kawai to suka kasance kuma a hanyar wucewa mutane sai mutane sukan wuce su ga tarin kasusuwa sai mutane suka tattara kasusuwan suka tara waje guda suna wucewa tunda ya zama hanya to aka ce sai wani annabi cikin annabawan allah cikin annabawan bani isra'ila ana ce mashi hizkil ko hazkil shi wannan hizkil dinnan sai ya ga wa'annan ƙasusuwa tare tarin ƙasusuwan mutane sai ya kuka hawaye ya zuba mashi ya ce ya rabbi laiwush ita la hum as-sa'ata ce da kaso ya rabbi nan ta yanzu sai ka tada su kama a matahun kamar da kamar da su wa amiru biladaka waladu ibadaka wa abaduka ya zama sun raya garuruwanka sun haifi bayanka kuma sun bauta maka sun haifi bayi kuma sun bauta maka ma'aman yi abu duka tare da masu bauta maka min halki ga halittar ka ya ce ya rabbi da wato wayan mutane za ka mai in ka tashe su su raya garuruwa kuma su hayayyafa a sami cikinsu akwai masu bauta maka cikin bayanka sai allah ya wahayi ga wannan annabi ya ce atuhibbu zalik haka kake so wato in raya su kala na'am ya rabbi ce haka nake so sai allah ya raya su aka ce sai ce sai Allah azza wa jalla yayi wahayi ya zuwa ga annabin ya ce ka ce kaza kaza kaza ya ba ya ga musu wasu kalmomi dan ya faɗa za su tashi rayayyu sai ya faɗi kalmomin nan da Allah ya umarce shi Allah azza wa jalla ya faɗa abu abdullahi alaihi salam mai ruwa ya ce kalmomin da ya faɗa shine ismullahi al'azami yayin da hizkil ya faɗi hizkil alaihi salam ya fi wannan zance sai ya ga ƙasusuwan na tashi wannan ya da wannan ya ɓallu taso daga ya haɗe da wannan ya waɗe har sai da suka har haɗe suka zama rayu suka miƙe suna tasbihi ga Allah azza wa jalla suna takbiri suna tahdi a nan ne fa aka ce sai hizkir ya ce ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir na shaida cewa Allah mai iko ne kanku shi mai ruwaya Amr bin Yazid ya ce Abu Abdullahi alayhi salam ya ce fihim nazarar hadiyar aya dangane da su wannan ayan ta sauka to wannan an ba mu labarin wasu mutane kenan wannan daga labarin arwaya a sarari yake cewa suna da yawan gaske dubu dubatan dubbai tunda aka ce a ruwaya gida dubu saba'in kasan kowane gida akwai mutane da yawa to kuma gaba ɗaya suka mutu kuma gaba ɗaya aka tashe su bayan shekaru ba wai nan take ba to an wani ruwaya ma na ake yake cewa an tambayi abba abdullahi dangane da su to su mutanen nan sun sun tashi da rai ne suka ga su matattu ne sannan aka sake batar da su wannan a cikin majima an tambayi imam bakir dangane da wayannan mutane aka ce eh, aka ce da yayin da suka mutu Allah ya raya su ne suka dubi junansu suka ga ashe mun mutu sai kuma Allah ya sake ɗaukar ransu ko kuwa ya dawo su da zuwa duniya ne suka zauna gidaje suka ci abinci sai abu jafar alaihissalam ya ce la ta saka na dora wa aka ba'ama wa na nisa a wa maka bidhalika ma sha Allah sun matu bi ajali ja sun Allah ta'ala ya raya su ne suka zauni gidaje suka ci abinci suka ci suka sha suka yi aure suka yi yayaye suka rayu yadda Allah ya so suka yi mutuwa karewan ajalin kowane za ma mutuwa kan zo ma gari gaba ɗaya da a ce gari kaza an mutu ai gari kaza mutu haka ake yi da ana mutuwan gari gari ai da al'amur ya lalace ɗaiɗaiku ne ake mutuwa to sai suka yi mutuwan ɗaiɗaiku bayan karewan ajalin kowane ɗaya daga cikinsu daga sun zo sun rayuwa adi wanda aka saba ke a cikin littafin da ake ce magawali daga imam sadiq a cikin hadisi yana yana ambatan nairuz nairuz in farisawa uh, furus suna da wani kalanda wanda yanzu a sanin dan adam ba a san kalandan da ya fi shi zama daidai ba don duk kalandodin da ake da bayan wa'insu tsawon zamani 'yan mintocin da suka rage dinnan da 'yan sakan da suka wuce nan da nan sai kuma ya koma ya zama kwana daya sai an sake adjusting amma nasu za a shekara wajen shekara kusan dubu biyu bai kara kwana daya ba saboda haka kalandar su ya fi kowanne zama daidai shamsi to suna da ɗaya ga watan sa ana ce mashi nirus yana nufin sabon rana yawmun jadid sabon ranar farko na shekara ɗin kuma ranar biki ne to an san shi tun a dace to shine sai ainihin aka imam sadiq yake cewa dangane da wannan ranar neruz na na farisawa ya ce annabi cikin annabawan bani isra'ila ya roƙi ubangijinsa ya raya wayansu mutane wanda suka fita daga gidajensu alhali su dubbai ne don gudun mutuwa sai Allah ta'ala ya matar da su sai Allah ya wahayi gare shi ya ce in ka yayyafa musu ruwa a makwantansu ka ce kaza kaza za su rayu alhali su dubu talatin ne a nan ranar ruwa ke sai ya yayyafa musu ruwa sai ya zama wani al'adan zuba ruwa yana nan a tsakanin farisawa a ranar nirus sukan menene ga suna suna wawa tsaruwa ne sukan yi na san sukan wanke gidaje ne ko duk ko har gida ma ba sharewa ake ana wanke gidan ne fes da ruwa kowa sai ya wanke gidansa fes fes fes to kila wai ce wai a wani al'adan yayyafa ruwan asalin shi ke ya ce kuma in ji imam sadiq sai wanda Allah ya gadar ma ilimi suke sanin asalin wannan su dai mutane sun ga al'adansu dai kawai su kan yayyafa a ranar nirus to amma asalin shi kenan to to wannan kenan ainihin mun ji kisan waɗanda suka fita don mutuwa suka mutu cikon magana inna Allah la zu fadlin ala nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamu Allah mai fadala ne ga mutane saboda yakan kawo musu abubuwan lura abin da za su yi la'akari su koyi darasi amma da yawan mutane ba sa ɗaukan darasi galiban labaruka a cikin alkurai ba labari ne kawai ake bayarwa ba wannan da ainihin labari ake sai a zo na ana ta tantancewa har da sunan mutanen da wane ne ya ce kaza wani ya ce wane ya ce mu fita ne aka ce eh wane ya ce kaza sai kuma aka yi kaza sai suka yada zango a wuri kaza sai suka ci kaza daga nan sai kaza duk to kaga labari ake ba to wannan ko darasi ake so a gane mutane sun gudu mutuwa su mutu to tambaya akan gudu mutuwa shine magana Shi ne magana don haka aya ta gaba mai ta ce wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna allaha sami'un alim to tunda kun san cewa ashe ba a guje ma mutuwa to ku yi jihadi a tafarkin Allah ku yaƙi a tafarkin Allah in Allah ya kaddara maka shahada kai shahada in Allah bai kaddara shahada ba za ka yi ba ku ka shiga fagen fama ko ka cikin cikinka an ce akwai wani cikin magabata lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa da ya ji falalan shahada sai ya ce shi in ya je fagen fama ba zai dawo saboda yana so ya samu shahada sai ya kwara cikinsa sai in ya ga yaƙi gumuzu sai ya je yana tura ciki ga mutane kuma da suka gan shi cikin shi yake turo mu inda ma shi yake sai suna zuba a guje suna cewa aljani ne <laughs> ya gani sai ya dawo ba kashe shi din ba ya yi ta kuka to kaga ainihin in ka shiga gumuzu ba yana nufin sai a kashe ka ba an fahimta ai in kaga an kashe ka an rubuta maka shahada ne in kuma ba a rubuta maka shahada ba ba za a kashe ka ba in kuma ka gudu baka je fagen fama ba to kuma me za ka mutu ko ana komawa ne kace kai ya kai ya kai ya lalle yaƙi ya yi gumuzu bari ka gani sai ka danna a guje a kan hanya sai ka mutu baka isa gida ɗin kamar yadda waɗannan mutane suka fita dubbai kuma allah ta'ala ya ɗauki ransu a lokaci guda to da aka raya su yanzu inda za a ce ku zo mu guje mu mutuwa waɗannan matan mutanen mai za su ce mutanen da suka zama kasusuwa suka tabbatar su mutu zamani mai tsawo sannan suka ga an taso da su su da kansu suka san cewa dacen sun mutu dinga ga ko da gani yanzu a komai ya sake suka ji labari ai shekara da shekaru ne ba a faɗi adadin shekarun ba tsakaninsu tsakanin mutuwansu da tashinsu to yanzu in aka ce masu a guje mu mutuwa wa zai yadda tunda su sun gani da idanunsu to to wannan darasi ne eh, Allah mai falala ne ga mutane yana lurar da su abin lura sai dai da yawa ba su godiya ga wannan abin loran da ake musu dauki darasi saboda haka su kaga wannan dangantakan da wancan aya da wannan kenan wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna Allah alim ku sani kuma Allah mai ji ne duk abin da kuke faɗa aiwa ya san wanda abin da su wanda suka wuce suke faɗa ya san abin da masu faɗi yanzu kuma suke faɗa alimun kuma masani ne da abin da kuka ɓoye ba ku faɗa ba yawa in ma ka fito da zance ka ce a a a yaƙi ai mutuwa kenan ni ba zane ba ba ka faɗa da baki ba to in kuma kai shiru ka ce kawai a je mu handami shahada ba waje gudu ba ja baya ka tattar da yana ka noƙe. amma maganan ka ya saba ma zancen ka to wanne ne Allah bai sani ba ya sani ko ka bayyana ko ka bayyana ko ka ɓoye saboda haka yaƙi saboda Allah kawai mutuwa kuma ka bar masa mutuwa ka bar ma Allah ran da ya so ɗaukar ranka ka ce ya rabi ya zuwa rahamarka duk lokacin da ka so ba ya zuwa ga ƙoƙoban ka amma kar ka ɗauka kai dabaran ka ne zai sa ka rayu man zalla zai yi ƙurdun laha ƙardan hasanan fayu za a ifa hula ko a afan kafira wallahu ya kubi zuwa ya su zuwa ilaihi turjau wane ne kuma zai ba allah wa zai ba allah rance kyakkyawar rance kuma shi allah ya nunnunka masa nunki mai yawa kuma allah ne fa mai riƙewa ya zama bai bayar ba kenan ne kuma mai shimfiɗawa ya zama ya bayar ya yalwata ya bayar kuma gare shi za ku koma wato ma ko ka bayar ma wal Allah ta'ala ya yi tai ya sheranta wa zai ba shi rance kyakkyawan rance to shi mun sani adatan a yadda muke ci abinda muke ce rance ranta mini kaza shine ka ba wani wani abu shi kuma daga wani lokaci wani lokaci ya biya ka da wannan abin kamar idan ka ce ranta mini naira kaza ka ce a wannan lokaci hidiman sallah zan yi yaushe za ka biya ni bayan sallah da kwana goma sha hudu to masha Allah to gashi to bayan sallah da kwana sha hudu mai za ka bashi abin da ya ranta maka daidai wa daidai ko in ka bashi ka ce to na gode saboda kai ka bani lokacin da nake bukatun sallah na biya bukatun sallah ina yanzu kuma alhamdulillah da na samu cikin yalwa gashi na baka na gode ko yawa to rance kenan to shi Allah ta'ala ce a bashi rance wannan mun san kinaya ne wato ainihin eh, kamantawa aka yi domin Allah ta'ala mawadaci ne kuma kan halittansa ne saboda ka bai bukatan komai gare ku daga wajen ku ainihin abin da yake nufi shine ku yi wani aiki na kirki shi kuma ya ba ku lada a wani lokaci sai ya kamanta shi da kamar yadda mai rance yakan ba da rance a biya shi to amma sai ce muku to amma in ku ranta masa to ba daidai abin da kuka ranta masa zai ba ku ba wanda aka, aka sani adatan a rance ko shi wannan zai nunnunka ne nan mai sharhi yana cewa da ya ce ƙardon hasana sai ce makarunan bil ikhlasi wa tibin nafsi min halalin tayyib yawa <laughs> gwame da ikhlasi wato an yi don Allah ba don biyan wata bukata saboda Allah aka baya sannan kuma a cikin daɗin rai wato ranka tsaye ka bayar saboda Allah ne ba an tilasta maka bane ba don baka so bane bisa son zaɓin kanka ka bayar kuma kana murna da bayar da kai kuma min halalin tsayyabin daga abin da yake tsatsarka kuma halas halallinka ne mallakinka bisa halacci ma'ana ka same shi ta hanyar halas kuma shi abin kuma tsayyib ne wato ainihi shi akan kansa ba kazanta ba ne wato zai zama shi abin da ka bayar dama mai tsarki ne sannan kuma ya halatta ka same shi ta halas ma'ana adun ana iya samun dukiya ba ta halas ba sai zama sunanta dukiyan haram ana iya samun abin da yake tsayib amma ba ta halas ba kamar a sami akuya amma ba ta hanyar an siyo ta a kasuwa ba an yi aiki albashi an ji an sami albunti ya sami albashin sai je siyo kayansa ko rago yana me ainihin kaga idan aka sungumo shi to kaga an ya halatta a ci naman rago ko bai halatta ba to kaga tsayib kenan to amma kun ba halal bane to dole ya zama halal kuma tsayib to wa zai ba Allah rance da wannan kardan hasana kyakkyawan rance ma'ana da ikhlasi da ɗibin nafs min halalin tayyibin wa zai ba Allah ya ake ba Allah zance idan za ka bayarwa kana bayarwa ne saboda Allah a wujuhul khair sawa'un tun da yake ainihin an sani cewa ainihin duk wannan magana ta da ta'alluki da ba qatilu fi sabilillah ainihin yaƙi yana bukatar nafaka saboda haka za a nemi gudunmuwa to mutum ya ba da infaki mai yawa don yaƙi fi sabilillah to shine ma'anan ardul hasar to wannan abin da ya bayar infakin nan to Allah zai zai nunanka masa kamar yadda su kuma kafirai su masu ke da infaki mai yawa domin su kawar da hasken Allah kuma wannan kwanan nan ba kunya ba tsoro ba kunya ba tsoro aka ce obama ya kai bukatan shi congress majalisar su kenan ta yi mashi afrobin dala miliyan 500 don ya tarbiyyantar da masu jihadi ai masu jihadi training to ka gani jihad fi sabil obama kaga an ce wa qatilu fi sabilillah ga an suna yi wa eh, qatilu fi sabili obama fi sabili shaitan ba kunya ba tsoro wannan ba wai boyayyen abu bane ba a ce bane gashi na an kai ne gwangwar su tattauna a bashi approval a biya dala miliyan 500 a tarbiyyantar da masu jihadi jihadin nan saboda wani ne fi la ko fi sabili tagut to kun gani fasa fi kuna hasuma ta kuna alaihim hasratan sun mayuglabun wallazi na kafaro ila jahannama yuhsharu su sarrafa dukiyoyin kuma ya zama hasara gare su nadama kuma a rinjaye su kuma a tattara su gobe kiyama duk a kada su a jahannama da su da masu masu jihadin yanzu da Allah wannan bai shaka sannan kuma a ce wai an jima mutum ciwo a fagen fama yana jihadi kuma har an ɗauke shi an kai shi isra'ila asibiti kuma Netanyahu ya ji ya ziyarce shi mai jihadi fi man wannan fa a zamanin mu fa ake ba a zamanin da bane ba da labari ne aka sai ka ce aina kai wannan wannan sabon salon yakin da kafircin duniya yake ma musuluncin duniya ke katulul mushriki na kafatan kama yi katulul kuma wannan yaƙi kafatan ki da ta cikin jimlan yaƙin a can ga sunan ga sunan nan ga mumine nan ga kafirai nan ba wani bayyana bayyana amma yanzu kafiran sun gano su shigo cikin su kafa ƙungiya na jihadi sun gano su da kansu ma ba sai sun kafa kungiya ba su da kansu su shigo masu dasa ba ma ba mai a kasuwa ana ce fa ne ba mai ya tashi a ce kungiyar jihadi ta ba ma wanda ya sukar kansu suka zo suka yi kamar nan kasan su da kansu suke kai tsaye ba da wasu ba saboda sun kasa samu wanda zai musu jihadin har ta kai ma wani lokaci ma saboda tsananin son jihadin amerika har eh, abin nan rufe fuska suke da hannuwa don kar a gano launinsu za su je jihadi don gemun karya a ƙasar laraba zai yi da dogon jallabiya bature sai ɓadda kama amma a nan in mutum ya zo da buzu-buzun gemu da jallabiya in ba za mu ga launin mu ce daga wace ƙasan ka fito to shi yasa sai aka rufe fuskan hannun to kamar yadda suke infaki a wajen jihadi fi sabilin tagut ko kuma ku ba da infaki fi la to amma nan kamar yadda wani yake cin kuma sharhi ya ce da ikhlasi da ɗibin nafs daga dokin halal bayim to wanda ya ba da eh, gudunmuwansa domin jihadi a tafarkin allah to shi kuma Allah shi shine ya ba Allah da rance tun tunda ya bayar yana saran a biya shi Allah ya biya shi to fa ifahu sai shi Allah ya nunnunka mashi nunka masa sau daya adafan kathira nunki ba nunki mai yawa wannan nunki ba nunki mai yawa wa ke maganan nan wa ya ce zai nunka nunki mai yawa ka san idan wani miloniya ya ce zan baka mai yawa in shi biloniya ne wani biloniya ce zan baka kuɗi mai yawa ne kake sa rai ka samu kila miliyoyi idan shi biloniya ne in yana da biliyan sau biliyan in ya ce zai baka mai yawa nawa za ka samu sama da biliyan sau biliyan zai fitattaro duk abin da yake da shi ne baka aha to kaga idan handaramoniya ne ma ce ba ka kai abin za ka samu handarori za ka samu in saudamoniya ne ka san saudan za ka samu ko ka san dubai za ka samu tun da shi dubai yake da shi na ba da yake cewa mutum zai ce zai baka riga dubi ta wuyansa to ka san irin rigar da za ka samu yawa to to wannan mai cewa zai nunnunka Allah ne Allah ta'ala ne to ya gwargwadon abin da Allah yake da shi ya gwargwadon abin da Allah yake da shi yana da iyaka to kaga wannan kiman yake mai nuna mashi rashin la ya qadruha ha' illallah, wannan nunki ba nunki ba mai iya kadara sai Allah a cikin hadisi an ce na ji wannan cikin da cikin ma'anil ahbar na sheikh saduk da majma'ul bayan da an samo ruwaya daga imam sadiq alaihi salam ya ce wannan ayan ayan manja abil hasanati falahu khairun minha yayin da da ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi yace allahumma zidni man ja abil hasanati falahu khairun min hadu wanda ya zo da kyakkyawa Allah zai bashi fiye da wannan kyakkyawa sai manzo Allah ya ce Allahumma zidni Allah ka kara min sai Allah ya saukar da wannan aya man ja abil hasanati falahu ashru amsalih wanda ya zo da kyakkyawa yana da goma kamar fa faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Allahumma zidni ake aka ce wanda ya zo da kyakkyawa za a bashi goma kaman kyakkyawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rabbi kara mini sai Allah ya saukar da man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira wannan an ce baka ashar ba iyaka to fa alima rasulullah sallallahu alaihi wa alihi innal kathira min allahi la yuhsa wa laysa lahu munta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya san cewa to fa kathira fa mai yawa fa a wajen Allah fa ba fa ya kididige shi kun bai da iyaka saboda yanzu sai ce mai manzala zai ce na yadda yanzu sa cewa zidini ta an ce Allah zai nunun ka nunkin ba nunkin ai ya san kun ba iyaka kuma ke sai ce ya wato yanzu kuwa to ka gani ba khairun min haba ba ashar amsalha ba wannan kuma ab'afan kafira a cikin faƙi daga imam sadiq salam ya ce innaha nazalar fi silatil imam wannan aya ta sauka dangane da sila da imam wato wa zai ba imam wa zai ba imam a lokacin ina iya tambayan ku lokacin da ake lokacin da ayan ta sauko in mutum zai ba da infaki fi sabilillah wa zai ba tambaya wa zai ba lokacin manzo Allah yana in mutum zai ba da infaki fi sabilillah wa zai ba yawa manzo Allah zai ba kalas da kai to wa ya ce maka in akwai sarkin musulmi kuma sarkin musulmi za ba yanzu in za ka ba da infaki wa za ka ba sarkin musulmi to imam ajalala faraja to kowane zamani imam ɗin zamani to ba shi shi ne fi sabilillah an fahimta shi yasa ce nazara fi salatul imam a cikin kafi har wala daga imam sadiq alaihi salam ya ce ma min shay'in habbu ilallahi min ikhrajil darahim ilal imam ba abinda Allah ya fi so irin fitar da dirhamomi ya zo a imam kuɗi na ma'ana saboda lokacin suna suna sarrafa dirhamomi ne da dinarori da dirhamomi to sai ya faɗi dirhamomi bai ce dinarori ba amma a ma'anan shi kuɗi ma'ana kamar yanzu in ka ce mutum ya fitar da nairori ko daloli ko kudaden da ake karkashewa yanzu to a fitar da dirhamomi a ba imam a lokacin da imam ja'far sada yake magana na wane ne imam din shi yau wa inna allah la yaj'alu lahu fid Rahimi fil janna mithl jabal uhud allah zai sa ma duk wanda ya ba imam dirhamominsa kowane dirhami shigen dutsen uhud na lada sun makala inna laha ya ƙulu kitabi man zalla zai yi hasanan kala huwa wallahi fi silatil imami khasa haddaran tsuwa na imam wallahi wannan ayan ta sauka ne dangane da sila da imam khasatan to ka gani kaga wato kenan karkasa ta ba a mahallinta ba an fahimta yi karka ɗauki wannan magana ka sa ta ba a mahallinta ba kada wani ya ji wani ce in faƙi za a yi kaza za a yi a shiga an ƙarfafa wani ayin a kawo a kafa hujja a kawo in faƙi mala an baki buɗe ya samu baki ya gyaru to gani to fi imami khasa wallahu ya wa ya to kai da aka ce ka bayar tayo ka shiga tunanin to ai naka ne <laughs> naka ne gashi kuma an je ga bayar to kuma da gaske ne naka ne wa ya baka to yawwa ai makaga wannan ai mutum rance? Allah ta'ala ya baka dama kawai ka sami babban daraja shi ya baka ka bayar kuma ka sami daraja da mai kamanta Allahu wallahu ya qabdu Allah shi ke riƙewa wato ya zama bai bayar ba ya hana waye su shi ke yalwatawa ya bayar in ka ga baka da shi Allah ne bai baka ba in kuma kana da shi da yawa Allah ne ya baka saboda kaga mutumin da yake yake yake kashin bayarwa don ya sani ana iya hana shi bakam da yawa yansu sun ki infaki kuma suka rasa dukiya ne shikenan Allah ya kubudo ya fusu ne ya cewa wallahu yamna'u wa yasa'u fala tabkhalu alaihi bima wasa'a alaykum Allah ne ke riƙewa shi ke saki saboda haka kada ku yi rawan abin da ya yarwata ku da shi nan yi dangare da cire ya cire su shi ke a cikin tauhid na sheikh saduk ya ce da isnadinsa mai tsawo daga suleiman bin mihran daga abi abdullahi alaihi fi kauli wallahu yakbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un yace ya'ni yu'ti wa yamna'u yawa shine akwai wani ruwaya nan kuma shi na a cikin tafsirin ayashi wanda aka ce imam rada ya rubuta ma ɗansa wasiƙa doguwa da wani ya a ga takardan sai ga abin da ya rubuta masa a ciki ya kawo wannan ayan yana cewa yana karfa mashi goyon gwiwan ya bayarwa yana cewa man ka tuna Allah ya ce man zalladhi yaqrudullaha qardan hasana wannan ayan kuma ya ce liyun zu sa'atin min sa'ati wa man qudir alayhi falyunfiq mimma atahu Allah wannan eh, wannan ma wato ya gwamna ce to ka gani karka ce sai kana da wadata zaka baro wanda ma aka kuntata masa ya bayar da daidai gwargwadon abin da Allah ya bashi to sai yana ce da ɗansa wa kada ausa Allah wa kada ausa Allah alaika kathiran ya bunayya fidaka abuk wannan imam da yake rubuta ba ya rubuta ba nasa yana cewa ah, ainihin cikin abin da yake ce masa ka tuna har ma ambaci sunan ah, wata mata wanda eh, a nan ambaci sunanta kamar yana nuna da cewa ana sunanta sunan sa'ida yana nuni ga a kula da ita kenan to sai kuma ya ce to ka Allah ta'ala yana cewa man zar zai qurba qaran hasana kuma yana cewa li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu kuma ma atahu la to kai kuma gashi Allah ya yarwata maka ya kai dana fidaka aboka ya ce in zama fanzan ka ni babanka saboda haka karka karka ɓoye al'amurra ya zama kayi kuskure ka rasa rabonka wato karka ce misali tun da ma an ce man kudur alaihi rizqu fal yunfiq mimma atahu Allah to ina kuma da wanda Allah ya warata mu wanda ba shi da yarwa ma an ce sai ce ai bani da shi ba zan yi faki ba me aka ce yi ya bada da da gwargwado to sai kuma aka ce ainihin to ballanta kana da wadata karka tauya rabanka domin rabanka kake kake bayarwa za ka ɗauki rabanka ne domin da abin da ka miƙa ɗin nan yaya waka ba kanka nunkin ba nunkin daga wajen Allah to alam tara ilal mala'i min bani isra'ila wannan kuma ba ka wannan duk dai duk maudu'in guda ɗaya ne da na tun farkon alam tara din farko tun da a cikin maganin jihadi ne to nan kuma shi ma wani alam tara din shi ma wani darasi ne dangane da abin da ya faru da wasu kamar yadda wancan ma darasi ne na wanda ya faru alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lakum ba'ath malikan nuqatil fi sabilillah baka kuma gani ba wato ka ɗauki darasi baka ɗauki darasi kuma kai mai hankali an fahimta dangane da wasu manyan mutane mala su ne eh, shugabanni manyan mutane na bani isra'ila bayan musa wato bayan wucewa musa rai salam iz qalu na biyan lahum su ga da suka ce ma annabin su ib'ath malikan nukatun fi sabilillah ai ko mana sarki mai yaki a tafarkin Allah a lokacinsu. Eh, in za a je yaƙi sarki kan fita saboda ka alami ne babba na yaƙi don za akwai sarki yakan akan masa wani wata rumfa sannan kuma yakan sa wani irin kaya na musamman kuma yana ba da umarni ya ce kaza saboda ka ainihin ainihin mayaka amma in za su yaƙi suna lura da cewa waye sarkinsu a ce ai wane ne jarumi ne sannan kuma kaza ayin kaga irin yadda yake ba da umarni da yadda ke tsatsara abubuwansa to shi ma kansa samtuwan wane ne sarki a yaƙi kamar kwamanda ke kowa lura ba to shi ma babban yaƙi kamar yanzu za a yaƙi a ce kwamandan su wane ne a ce ai wani general kaza ne a kuma an san shi masala fitaccen general sai kuma wancan bangaren a ce wani ne kwamandan su a ce wani ai inspekta ne na 'yan sanda ba inspekta janar ba su sufaitan 'yan sanda ne ko sajan ne sai a ce ah, an gama janar da sajan ne za a kwama to kaga a lokacinsu ana bukatan sarki mai sunan sarki wanda yake jagoran yaki shine kamar kwamanda yanzu to sai suka ga to ana makiya na kawo masu hari su kuma suna da bukatan su yaƙi amma akwai bukatan jagora babban kwamanda na yaƙin shi ne sarki sun suka ce maliki domin a lokacin su maliki ne ke jagorantar yaƙi to su manyan mutane kenan suka suka ba kowa da kowa ba jama'an gari ba manya ciki aka duba aka ce suka cikin wa'insu wanda suke ganin su ma ya kamata a ce suna da sarauta su yasa aka ce musu mala su kansu kowannensu yana jin shi ma ya cancanci sarauta saboda ko shi dan sarki ne ko kuma yana da kuɗi yana da abin hannunsa yanzu ɗayansu zai zama sarki sai suka haɗu suka tafi wajen annabi annabinsu a lokacinsu suka ce to sa mana sarki sun ɗauka ɗaya daga cikin shi zai sa a yaƙi ɗin to sai annabinsu mai ya ce musu ƙala hal asaitum in kutuba alaikumul qitalu alla tuqatilu asa akan yi kalman asa akan yi amfani da ita wajen abin da ake fatan yiwu nan an yi amfani da shi a wajen to kuma mai kuke tsammani ba ku ganin in an rubuta maku yakin ba za ku yakin ba wato yanzu kun ce a naɗa kwamanda ku yaki sarki kamar yadda yake an muku sarki ku yaki to ya kuke gani to in kuma aka naɗa sarkin kuka yakin ba wato aka rubuta aka wajabta maku yaki aka ce yanzu to a fita an naɗa sarki sarki ya ce to a shirya rana kaza za a je a yaki to in kuma kuka ƙi ba saboda tsoro tsoron cewa za ku zan kun za ku mutu kalu wa malana Allah nu qatila fi sabilillahi wa qad ukhrajna min diyarina wa abna'ina suka ce me yayi gani mu ko da ba za mu yaki ba a tafarkin Allah saboda Allah mu tsaya mu kara addinin mu da mutuncin su alhali an fitar mu a gidajen mu da yayan mu wannan ya nuna kenan akwai makiya sun sun masu musu hare-hare har sun tarwatsa su da sanin insha Allah zama kawo ruwayoyi wanda suka ba da cikakken bayanin su wa'annan mutanen su wani ne kuma a ina ake su suka ce me zai ba za mu mai kuma ke jira in ma baka yaƙi ba yanzu an kore ka a gari kana sansani kana zaune a tanti gidanka an rusa ko an kwace to dukiyanka ba yanzu kuma to kana jira mene kana son ka mutu a walakancin ka ce a yanzu ka je maka mutu da izza ma me yasa ba ka yaƙi a tafarkin Allah ba alhali ma an kore ka a garin ku kana inda yan rediyo gidan yan gudun hijira to kai dan gudun hijira ne yanzu kana zaune a haima ana dan san maka abubuwa gidanka ga can makiya sun kwace ko kuma ba zai zaune ba tunda ba kana jin tsoro suka ce to me ya rage kuma ai sai yaƙi kawai alamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum to da aka rubuta musu yakin ba sai suka juya ba sai kaɗan daga cikinsu ko da aka ce to shi kenan yanzu gashi nan an naɗa muku sarkin yanzu a zo a yaƙi ka san da suna ce a sami sarki a je a yaƙi sai aka sami sarki aka ce a zo a yaƙi sai mafi yawansu ba su je ba kun ga wannan ya nuna eh, mafi galiba aksariya ta wallau illa kalilan minhum sai kaɗan daga cikinsu da aka kaɗan ne suka je yakin saura da suke cewa a je yaƙi me rage mutuncin mu ina mutuncin namu ina ka ban zama ma za mu iya tafarkin Allah ba da lokacin yakin ya zo sai ba su je ba wallahu alimun zalimin ai Allah ya san azzalumai <laughs> yana sane da su saboda ainihin irin mutanen nan masu cewa kaza kaza kaza kaza wajen aiki ko daban zance daban aiki daban masu zaluntan kansu ke wannan ina muku karatun zuzu ne zan muku fasara insha Allah wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika annabinsu ya ce musu to Allah ya aiko muku ɗalut a matsayin sarki ba sun ce ibathalana malikan ba an ce lokacin su annabci na wani gida ne sarauta na wani gida saboda an kan sami annaba annabi da sarki a lokacinsu saboda haka eh, shi annabi shi ake mawahayi shi ke da suna kai tsaye da Allah ta'ala saboda haka shi sarki yana bin annabi ne zai ce to yaya a ce yi kaza sai ya yi bar kaza ya bari shi sarki shi ke gudanar da gwamnati shi ke gudanar da siyasa yanin siyasa amma annabi shi ke da wasu a tsakanin shi da allah shi ke faɗan abin da za a yi wane ne ke cikakken iko kenan annabi ko sarki wane ne akan wane wane ne babba a cikinsu yauwa ne don kar mutum ya ce ai an raba addini da siyasa ne saboda haka shugaban addini yana karkashin shugaban kasa ne har zai kira shi buɗe baki so wannan shi shi annabin shi ne uba ko ba lura ba don haka ne ma kaga aka zo aka ce na ɗa mana sarki ko ba lura ba to kun ga sai annabin sai ya ce musu to Allah ya aiko tsaro da ya ake ce Allah ya ba da umarni ma'ana tsaro ne sarkin kaga tun da annabi ne ya kuma ce Allah ne ya ce me ya rage kuma annabi ya ce maka Allah ya ce wane ne kwamanda wane ne shugaba shi za a bi a wajen yaƙi wane ne ake bi yanzu annabi wake faɗan abu daga Allah ya zama wajibi a bi shi annabi to annabin nan ya ce yaƙin nan ga kwamanda na ce kwamandan ne saboda lugan mulmune a wannan zamani ya ce ga sarki ya naɗa sarki sarkin da zai jagoranci mutane a ji a yaki me suka ce ƙalo anna ya kuna da mulku alaina suka ce yaya ko zai zama yana da mulki akan mu shi talut kenan ya sace shi ne ke da mulki akan mu saboda mene wa nahnu ahqqu bil mulki min mu muka fi cancanta da mulki fiye da shi wa lam yu'ta wadatan minar mal ba ba shi kuma yalwa na dukiya ba ka gani na hannu a haƙu bil mulki wani saboda mu ne 'ya'yan sarakai a jinin mu mun gada kuma shi bai da kuɗi kaga da me ake samun mulki a wajensu abubuwa biyu gado na jini ubanka sarki ne ko uban ubanka ko uban uban ubanka sarki ne saboda ka kaga da a jininka abu na biyu ko kama da kana da kuɗi ya ka gani malam ga kaɗan sarki ga shi kana da kuɗi in za a sarauta wa za a zaɗa kai to kaga to wannan yana da ɗan sarki ne yana da kuɗi wancan ma ɗan sarki ne yana da kuɗi wancan ma ɗan sarki ne sai aka ji wajen annabi a naɗa mana sarki ƙasa ma da mun sai mu je mu yaƙi hanya ko za ku yaƙi irin ku kasan tawa ne me zai sa ba za mu yaƙi ba dukiyar na amma an kore mu a gida yanzu kamar ni din yanzu a tanti ni ke kwana me ya rage ba zan yaƙi to kenan suna tsammanin za a ce kai wane ne sarki daga cikinsu da su manyan mutane mala ne to sai aka ce ɗalut ne ɗalut to shi kuma ɗalut ba ɗaya daga cikin manya-manyan su ba ne ba shi a cikin mala suka ce ya za a ranar ne ke sarauta kaga wannan fawa ne wannan fawa ne wancan fawa ne duk muna da kaza yanzu kamar sai a ce a cikin mu a ɗauko wani wanda ba mu san yana da dukiya ba mu san ko shi ko ba mu san shi dan waye ba kuma ba shi mulki mai annabin sai ya ce musu to kaga wannan wannan darasi fa ake ba mu saboda a wannan al'umma an yi haka nan ne ba yawwa qala inna inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism sai ce to sai annabin sai ce da su to Allah shine ya zaba a kanku ya zama sarkin ku kuma ya yi mashi ƙari na yalwan ilmi da jiki to kaga ya nuna na farko zaɓin Allah in Allah ya ce wani ne shikenan an gama bai kamata kai na iblis ba da ya ce a yi ma adamu sujada allah ya ce a yi ma adamu sujada ya ce a fi adamu kamata in dai allah ya ce wani ne za a bi to sai ka ce saman wada'a to ballantana kuma in ma karateriya din cancanta ne da kake amfani da shi to shi kuma allah ta'ala ya amfani da wani karateriya ne na daban il basta fil ilmi wal jism shi yana da ilimi yana da hikima sannan kuma yana da jisim jisim a nan mutane suna cewa wasu masu masu wasu gane sun ce yana da katon jiki ba katon jiki ake nufi jisim jiki na'am a cikin jiki a nan ne abubuwa da dama suke a nan rashin tsoro yake a nan kwarjini yake mhm, kaga shi yana da dakewa da dauriya da rashin tsoro kuka wannan kowanne ya zo taɓe taɓe yana ganin zai dana abuja tana yi wa ma in katon jiki ne kila cikin wannan da suka ce a sa mana sarki kila ko ne da katon ciki saboda haka in katon jiki ne ma wasu sun fi shi katon jiki jisim a nan yana nufin qualities ne na jiki sun hada da jaruntaka da rashin tsoro da dauriya ba gudu ba ja baya karrar gaira farrar to ka gani to shi ne jism to kuma ga ilm wato wannan gashi da ilmi gashi da jaruntaka ma'ana an fahimta ga ilmi ga jaruntaka to kun ga wayannan abubuwan guda biyu a nan ake samun shugaba ko ilmi da jaruntaka to kuma da suka ce maulami uta sa'atan minal mal Allah ta'ala ya ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim Allah yana bada mulki ga wanda ya ga dama na'am Allah yana abin da ya ga dama amma tambaya Allah yana yin abin babu hikima Allah hakimin komai da ya bisa hikima ne Allah yana yin wauta subhanallah hasha shi hakimin ne baya wauta Allah yana jahilci subhanallah Allah alim saboda ka in kaga Allah ya ce kaza ne to shine daidai shine adalci shine kuma ya dace bisa ilimi wallahu wasun Allah mai yalwa ne yana iya ruwata masa in kuna ganin baya da dukiya ne alimin kuma ya san inda maslaha take ya san wanda ya fi cancanta bisa ilimi yayi to na ɗauko wannan wannan wannan kamar ɗazun da muka karanta wa'annan da suka fita gari suna da yawa shi ma wannan kissan na da ɗan tsawo kissan wa'annan mutane na da ɗan tsawo za mu karanta mata yasar na farko inda ke cewa dangane da wa'annan mutane wasu jama'a ne na bani isra'il kamar da aka fata bayan musa na bayan wafati musa da daɗewa suka ce annabinsu a cikin majima daga bakir alaihi salam ya ce sunansa ashmu'il haka wani lokaci idan na ga majima ya ce bakir ba na tabbatar da cewa ko imam bakir ne sai na ga wani masdarin ya ce imam bakir don shi kamar yadda muka wani lokaci yakan ce abu ja'afar ne amma mutane sai suka ɗauka automatikin imam baki da kenan alhali kuma wani lokaci yana nufin abu ja'afar bin jarir a tsabari to saboda haka ne amma ne ya ce majima daga imam bakir kamar yadda ce anan ya ce ashmu'il sunansa da arabiya kuma ana cewa isma'il shine sunan annabi nan an ambaci labarin wani annabi amma ba faɗi sunansa wasu wurare suna cewa sunan annabin sunan shi irmiya ne wasu suna cewa sunansa shamwilu ne kuma shine wanda a bible ana suke ce mashi samuwal su wasu ma suka fasar bible da wasu suna ce mashi sama'ila daga wanda sunansa sama'ila kirista ne sai ce ina ka samu wannan sunan ce wai samuwal kenan wai sama'ila ka zama hausa isma'il suna cewa sama'ila ne to shi kuma sai ta yi wasu dai shi dai a wani wuri an ce shamuil ne kamar yadda ke a bible sunansa samuel ko kuma kuma cikin yahuda akwai masu suna samuel ko a zamanin annabi akwai cikin yahuda madina akwai masu suna samuel samuel wal Allah shine sunan wannan annabin to dai darasin da ke kisan ya fi eh, warware shasiyan wannan mutum tun da kaga ainihin ma Allah ta'ala bai damu da faɗan waye annabin ba saboda abin da ake so mu fahimta a nan darasin da ke ciki darasin da ke ciki an ce ma annabi ya sa sarki ya sa ya ce ba kuma ya ce a gani na ba ya ce Allah ne inna Allah ba'atha lakum ta malika sai zama kuma suna jajaja anna kuna ruwan mulku alaina to wannan alwara shi annabi ne ko ma wane ne annabi na ma'anan ya ce a shimu'il wanda da larabci an fassara shi ne isma'il ya wasu na sa nan suna nake amma dai annabi ne ko kuma kamar ne ce ko sun ce samuwal ne ko shamwil ko irmiya fal yakun wani annabi ne da cikin annabawa a cikin majma'a da ayashi da wannan daga imam sadiq wannan akwai ayashi a ciki lokacin da ke imam sadiq alaihi salam ya ce kana al maliku fi dhalika zaman huwa alladhi yusayiru birju yasiru birjunud sarki a wannan zamanin shi ke jagorantan rundunoni in ya yaki wan nabiyu yuqimu lahu amrahu wa wa yunabbihuhu bil khabar min inda rabbi shi kuma annabi shi ke tsaye da al'amuran sarki din kuma ya rika gaya masa labari daga wajen ubangiji kaga wato kenan akwai annabi akwai sarki a zamanin su shi yasa suka ce to su ba su da sarki a naɗa musu sarki inda ce kuma to hal asaitum in kutuba alaikumul qital la ya ce Allah tujibu wala tafu wato mana ba za ku ansa ba da abin da aka kira ya da shi kuma za ku cika alkawari ba kama wa hadha ka an ka ahadhal ahdi alaihim wannan kaman daukan alkawari ne akan su kamar da shi to ba ku ganin an rubuta muku yakin kuma ba za ku yi ba kaga mana yanzu za su ce a haddar rantsuwa mun ɗauki alkawari in dai aka naɗa mana sarki za mu je yaki suka ce da aksa suka ce ce yasa ko ba za mu yaki a tafarkin Allah ba alhali an fitar da mu daga yarajan mu bisabi wal qari ala nawahina an an ci karfin mu har an kakka mu wadansu an bautar to na ci zan kawo muku kisan su wa'annan mutane kamar yadda ya zo a arwayoyi dangane da su wa'ansu mutane ne kuma wane ne annabi sai dai kiso suna da tsawo ai na tunanin ko in tsallake ne ko in kawo ba'adinsu ko kuma in ɗage kai sai in baku labari da ka lallai da ɗan tsawo to shikenan wannan ruwayan a tafsirin ƙummi da isnadinsa daga abi basir daga abi ja'far alaihissalam ya ce bani isra'il bayan wafatin musa alaihi salam sun aikata laifuffuka sabonni sun jirkita addinin allah sun shishigi a umarnin ubangijinsu kuma a cikinsu ana samun annabi yana umurtansu yana hana su amma ba su ɗa'a gare shi a wani rawaya an ce shi wannan annabin sunansa irmiya ko armiya armiya sai Allah ta'ala saboda wannan abubuwan da suke sai da jaluta a kansu shi jaluta din nan yana cikin kibdawa wani ruwaya da wani ruwaya ne wani ruwaya zaka ji an ce amalikawa ne sunan kabila ne yana cikin kibdawa sai ya kaskantar da su ya kashe mazajensu ya rushe gida ya rusa gidajensu ya kwashe gidajensu ya dukiyoyinsu ya kuma bautar da matansu aka kwashe mata aka yi sadaku da su to lokacin annabci a bani isra'ila yana, yana wani gida ne mulki kuma sarauta kuma yana wani gida wato annabawa annabawa ana samun su a wannan gidan ne sarakai kuma a wannan gidan a lokacin su Allah bai hada annabci da mulki a gida ɗaya ba don haka ne suka ce ma annabinsu if aslana malikan nukatul fi sabilillah sai annabin nasu ya ce to in aka rubuta yakin in kuma ba ku yi ba ba suka ce ya za ko ba za mu yi ba <clears throat> da aka rubuta musu suka ƙi Allah kuma ya san azzalumai sai annabin su ya ce musu to Allah ya aiko ɗalut a matsayin sarki sai suka fusata suka jawo shi talut kuma suka ce anna lahu anna yakunu lahu almulku alaina wa zai ce tsaro ke da mulki akan mu mu kuma ka fi cancanta da mulki da shi ko ba ba shi yarwan dokiya ba ya ce a lokacin annabci na jin na 'ya'yan lawi ne mulki kuma yana hannun 'ya'yan yusuf duka 'ya'yan yaƙub ne to ɗalot shi kuma ɗan binyamin ne ɗan uwan yusuf wato su wanda suka sarauta su jinin yusuf ne an fahimta to shi kuma shi wannan ɗalot ɗin ba jinin yusuf ba ne shi kuma jinin binyamin ne ɗan uwan yusuf wanda suke uwa ba ba ɗaya bai fito daga cikin gidan annabci ba bai fito kuma daga cikin gidan sarauta ba sai annabinsu ya ce da su to shi allah ya zaba kuma ya ƙara masa ƙari na yalwan ilmi da jiki kuma allah yana ba da mulkinsa ga wanda ya ga dama allah mawadaci ne mai masani alhali shi ya fi su jaharuntaka shine ma'anan jisim ɗin don kada mutum ya ce jismi yana nufin yana da katon jiki kuma karfa ne kuma ya fi su ilmi sai dai shi fakiri ne sai suka aibata shi da talauci ai bai da ku. suka ce lami uta sa'atan min mal sai annabin su ce da su ayan mulki su ba mu karanta wannan ba amma na kuma karatun dole zai tsaya don gaba an ce eh, da an warware musu da cewa ayan mulkinsa shine aya ta gaba wa qala lahu nabihum inna ayata mulki an an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-mala'ika to tunda lokaci ya kure na ga wannan karatun mun dauko shi gashi kuma lokaci ya kure ma amma tun da fara ɗauko muku wannan ruwayan na na ƙummi zan kammala shi duk da akwai magana a gaba wanda ba makaranto ba sai annabinsu ya ce masu ayan mulkinsa shine tabuti zai zo muku tabuti shine kamar akwati a cikin shi akwai sakina daga wajen ubangijinku sakina din da sun za mu ji mai meye sakina a ruwaya sakina ya nufin natsuwa ko wani abin za su gani ku natsu cewa lalle wannan yin Allah ne da kuma wanjin abin da iyalan Musa da iyalan Haruna suka bari mala'iku kuma za su kawo to wannan tabuti din shi eh, ne wanda Allah ya saukar ma Musa sai afuwan shi wannan tabuti din nan ne wanda Allah ta'ala yake ba da labarinsa cewa uwar Musa ta sa shi a ciki ta jefa shi a kogi don shi ko da ake abinda ta saka shi a ciki akwati ne mai kama da jirgin ruwa wanda ba zai iya nutsewa ruwa ba kamar yadda kisa ya nuna jirgin cewa ta je ta sami wani kafinta ta ce ya mata akwati amma ga sufan shiga sai ce me zaki da wannan kuce ce jariri take so ta saka a ruwa ba zai nutse ba to aka ce kuma sai ya akwata don haka ne ma shi shi wannan kafintan da ya leƙa ya ga ana cewa gashi nan jariri a gidan sarki ana neman mai reno sai ga uwar ta zo sai karbi nonon ta ala ya ki karban sauran nono sai aka ce to yoyo eh, shi ne ita za ta yi sai ya nemi ya tona asiri don shi ya sani ya ce ai wannan ita ce uwa sai ya zama bebe da je sai zai na so ya ce ai ita ce uwa sai kasa magana to wannan kisan shi daban dai wato ainihin shi wannan tabutin sananne ne wato kenan to wannan ai wannan kirayan an ce shine wannan shine wannan akwatin dai da aka sa Musa yana jariri to kuma ya ce ainihin banu isra'ila sun kasance suna tabarruki da wannan akwati din wato muka sani kan je dan taba ya shafa ya dan nemi dai albarka kuma yayin da musa wafati ta zo masa sai ya sanya waɗansu alluna na attaura a ciki ya kuma sa sulkensa da kuma abubuwan da yake da shi na ayan annabci ya ba da shi wadi'a ga yusha'u wasiyansa wannan da sanu za mu san cewa duk annabi yana da wayansu kayan gado wanda yake ba wasiyinsa to sai ya tattara da wa'ansu alluna ne na attaura a cikin dutse wanda aka rubuta masa da wa'ansu abubuwa wanda suka shafi ayyakin annabci ya adada surukensa sai ya saka a cikin wannan akwati sai ba yushau wasiyinsa to wannan tabutin bai gushe ba yana ya tashi daga hannun wannan ya zuwa wannan wannan har suka ya dawo kuma ba su ɗauke shi da girma ba har ya zama ma yara na wasa da shi istahabbu bihi wato sun dauke shi ba sun yi istihfafi sun dauke shi ba bai da darasa shi yadda ya kamata da ko suna ganin darajansa to yayin da eh, bani isra'il suke girmama wannan tabutin to suna cikin ɗaukaka har ma in sun je yaƙi shi suke sawa a gaba kuma sai su yi nasara to yayin da suka shiga saɓo da kuma da saɓan allah to sai aka ɗauke wannan akwatin sai zama ba akwatin to daga nan ne sai yanzu suka ce to yayin a sa musu sarki da yayin annabin sai aiko da ya ce to ga sarki nan to sai aka dawo da wannan tabutin mala'iku suka ɗauko aka kawo shi yawa shine ke cewa ina ayata mulki an ya yatiya kuma tabutu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun ma taraka alu musa wa alu harun wa alu haruna tahmiluhu al malaika baqiya wani wanji na baqiya na ce mazuri haka nan baqiya to za mu ji ƙarin bayani dangane da wannan tabuti da abin da ke ciki da yadda ya kwashe tsakaninsu da da ta sabon sarki wanda ba su yarda ba da kuma annabi eh, shamuil da kuma yakin da suka kwama da yadda aka yi da wasu suka dake su suka gudu don kuma bayan mun gama kuma sai a zo a warware magana da wa ake yi da aka saukar da wannan aya a cikin wannan al'umma wa aka ba tabutu a wannan al'umman ina tabutun yake don akwai tabutu to kuma wanda ba su kiba ya ya fa ya faru to insha Allah dama shine makasudin saukar da ayoyin don an ce alamtar don ka dauki darasi insha Allah amma yanzu lokaci ya ƙure insha Allah za mu dakata ana muna fatan Allah ta'ala ya cika mana wannan yini da abin da ya cika ma bayansa na gargaru da shi muna fata ya rabbi ka sa wannan azumi namu ba shi ne ƙarshen azumin da muka yi a rayuwarmu ba ka sa shi shi shine fi albarka kuma ka nuna mana na gaba masu zuwa insha Allah cikin ƙoshin lafiya da yalwan arziki da bastadan fil ilmi wal jism insha Allah sannan kuma ya rabu muna roƙonka ka sa mu a cikin yattatun bayinka wanda kake yantawa a wannan wata wanda aka ce kowace rana ana a yanta dubu dubu ranar juma'a kuma sai a nunnunka ranar lailatul kadar sai a nunka nunkin ba nunkin ba nunkin ƙarshen kuma rana kuma a tattara adadin da aka nunka a watan duk a yantar saboda haka abinda za a yantar na da yawa alaka samu a cikin jerin yantattun bayan ka a wannan wata mai alfarma ya rabbal alamin Allah ma'a sarki ka karbi kaɗan ɗin mu ka ba mu lada mai yawa don alkawarin ka ne kai kake cewa ka. ka saukar mashi da manja a bilhassana tafi da huwa khairun min ha ya roƙi ka ƙara masa ka ƙara masa ka ce manja a bilhassana falahu asharu amsalha manzon ka yace ka ƙara masa ce man dhal ladhi yuqridullah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira Allah madauki muna roƙon ka nunnun ka mana ladan Ramadan dinnan da na dan duk ayyukan da muka yi dan kaɗan da muka yi kan nunnon kashi nunki ba nunki daidai gwargwadon nunkinka da girman darajanka da matsayinka ba daidai gwargwadon matsayin mu ba ya rabar alim alamar sarki muna roƙonka ka kyautata zukatanmu abubuwan da ke da shi muke da shi na zukatanmu miyagu Allah mu ka raba mu da shi Allah mu sarki mana roƙon ka kyautata halayen mu ka albarkace mu ka albarkaci zuri'an mu muna roƙon ka ya rabu kuma ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu ka ji kan dukkan mu'minai maza da mata da musulmi maza da mata tun daga farko har ya zuwa ƙarshe ya rabal alami Allah mu sarki muna roƙon ka a wannan zamani da muke zaune cikin fitinonin da ke aukuwa musibobin da ake ko a wannan zamani da hasatan wannan ƙasa Allah masu muna roƙonka Allah ka kare mu da kariyanka Allah masu neman musulmi da musulunci da sharri Allah ka maida musu da sharrorinsu a kan kawo kansu Allah masu sauki kar kyale mu a hannun wayannan miyagu Allah ka yi mana maganinsu. su Allah ka yi beje beje da su Allah ka batsatsana su Allah ka yi rogo rogo da su Allah ka dagargaza su Allah masu ka dora mu birbishin ya rabbal Allah ka tabbatar da addini addinin ka birbishin kowane addini ka mai da kai ma manzanka alkawari ka samu kuma cikin bayan ka da kake amfani da su wajen tabbatar da wannan addini rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh na wa hab min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم إنا نشكو إليك فقر نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وتظاهر أعضائنا وكثرة عددهم وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا وعلى الفتن بنا فصل اللهم على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجل ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا رمضان اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفنا وما قربتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم Allah mana roƙonka يا ربي كما أدعى رمضان اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اقص كل عريان اللهم قضينا اللهم قد دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بجناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين